na baba nan ma shine wanda ya faru a yankin kananan hukumomin takun da wusa inda aka kama wasu matan fulani batun da shugabannin kungiyoyin fulani a jihar ke kira da a duba lamarin da gaggawa amma wajen wani taron manema labarai da suka kira shugabannin kungiyoyin makiyayan sun nuna ɓacin ransu na yadda ake bin su har kasuwanni ko kuma akan hanya ana kamawa alhaji muhammad gongola shine shugaban kungiyar tabitar fulako a jihar ya ce abin da ake musu a karamar hukumar takun kan ya ma kai intaha eh, ba fulata ne in zai je ya ci kasuwa takun sai ya ɗauki haya na sojoji sannan ya je ya sayar da sanuwan shi ya nema mai gidan shi abin da zai ci yau a taraba muka kai wannan matsayin yau a taraba ya zamanto in ɗanka bai da lafiya za ka kai shi asibiti sai ka ɗauki hayan sojoji in matanka za ta aihu za ta je asibiti ba dama ka tare direba ka ɗauki mota ka kai ta asibiti sai ka ɗauki hayan sojoji yau taraba ba fulatan ya kai wannan matsayin a local government takum local government gwamna yanzu magan da nake yi da kai nan an kashe fulani shekaran jiya sun ci kasuwan wai bantaje sun ɗauki hayan sojoji a mai da su gidajensu a ƙashin bila maganar da nake maka yanzu an kama ba bafulatani sama da hamsin yara ƙanƙanana da yagonsu da ɗan guzurinsu da yagonsu na ɗaure shanu har da mata biyu masu sai da fura-fura duk an kama su wannan abu bai zama abin mamaki ba a najeriya ake wannan abu tuni da wannan batu ya kai ga uwar kungiyar mai yace Allah ta kasa inda shugaban kungiyar mai kula da jin arewa maso gabas mafin Umar Danburam ya ce dole gwamnatin tarayya ta tashi tsaye mudin da gaske ake game da batun neman maslaha a abubuwan da ke faruwa a Taraba a muna faɗakar da duniya cewa abinda muke faɗa na zalunci da ake wa makiyaya a jihar Taraba an kara tabbatar mana da cewa ana kai ba za a fasa ba duk da zuwan shugaban kasa da kuma zuwan kwamiti da shugaban kasa ya mataimakin shugaban kasa ya tura muka zanna don a yi sulhu tsakanin gwamnatin jihar Taraba da hukumomi da ke kuntatawa fulani da kuma kungiyoyi na fulani tun tafiyan shi mai girma gwamnan ibo ne har yau mu ba a kira wani ba fulatani ba don kafa kwamiti ba ba a zanna da wani ba fulatani don a ga yadda za a yi gyara ba sai kwasan kawai muka je an haura wa fulani a takum da usa karamar hukumar usa ana kashewa ana kashe dabbobin su akalla ba a kasar ba mun asaran mutum fiye da goma sannan mun asaran dabbobi fiye da dubu daya ba wadda aka kama daga kabilan kutef ko jukum da suka wannan aiki sai kwasan kawai jiya fulani mu sun ci kasuwan bantaje suka ɗauki sai sun biya haya ma na sojoji su raka su su koma rugagen shanun su don kabilun suna tare su a hanya suna musu kisan gilla suka zo suka sa tasa su a gaba da motoci za a mai da su gidajen su inda suke kiwo a kashin bila shugaban karamar hukumar takum ya zo da BPO ya karbe su a hannun sojoji aka kai su cikin garin takum kamin a ankara je an kawo su hekutan yan sanda na jihar taraba dai mun je wurin kwamishinan yan sanda don mu nemi belin yan uwanmu wanda ga su da kayayyakin su su igiyoyi akwai mata masu hura da nono a ciki don mu nemi belin su a bada belin su abinda suke gaya mana gwamna ya ce kada a bada belin kowa to sai dai ko da na tuntube shi shugaban garman hukumar takum honorable shibanci kare ya ce ai ba haka kawai ma suke kama fulani ba duka kowane gefen in muka san wanda ya kama muka zuwa mu yi magana a duka kowane gefen da in ka kama tun da mun muna neman zaman lafiya kafin sai mu je mu yi in muka duba yin wayannan biranen da suke tare da mu nan sai mu yi magana mu ce a kaza kaza amma da ba mu san su ba shi ne yana hannun doka sai mu bai ba eh, hukuma amma wayanda mun san su da zama da mu muka iya mace a ah, wani an san shi kaza kaza kaza shi ma kakakin rundunar yan sannan jihar Taraba SB dabi Misal wanda ya ce bai da cikakken bayani game da wannan kamun kasancewar baya gari to amma ko ya ce matakin ma da yan sanda kan dauka ai bai rasa nasaba ne da tashi tashi hankulan da ke faruwa wadannan waɗannan yankuna Eh to ga damun shi abu ya faru zaka ji madangano daban-daban. Ah, muna kira a zauna lafiya kamar yadda kullum muke kira cewa abin da zaman lafiya bai kawo ba ce hankali ba zai kawo ba. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.